idan ka yi rajista na tallafin hukumar NIDA ko ba a turo maka da saƙon email ba har yanzu wanda za ka shiga ka je ka ƙarasa sauran rajistan to ga yadda za ka yi domin ka je ka ƙarasa cikin sauƙi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na mai albarka na hikima tv idan wannan shine zuwan ka na farko muna roƙon ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa kuma kada ka manta ku yi like na wannan bidiyo mun gode to kamar yadda kuka ji na faɗa idan kana daga cikin wanda suka yi rijista na wannan tallafi waɗanda za a tallafa wa masu kasuwanci da waɗanda suka fara da waɗanda sabin yi ne na daga ƙarƙashin hukumar nidda kuma ka yi rijista amma har yanzu ba a turo maka da saƙon ba saboda a bidiyon da ya gabata na kawo yadda ku yi rijista daga baya na kawo bidiyon yadda za ku ga wannan saƙon da aka turo kasancewa saƙon bai fiye fitowa ka gan shi da email ba har sai ka shiga ka je ka yi satin ko ka duba wata falla. to wasu duk da hakan dai ba su gaba kuma gashi sun kwana biyu da cikewa sun yi kamar kwana biyar da cikewa amma har yanzu ba su ga wannan saƙon da ake turowa ta email ɗin ba to idan har ya kasance hakan to wannan bidiyon in ka kalle tun daga farko har ƙarshe zan nuna yadda za ka yi ba tare da an turo maka wannan saƙon ba ka je ka kammala cikewan wato ka kammala sauran rijistan sauran ciki abubuwan da ake buƙata to kamar da yadda kuka sani wannan tsari tsari ne na wanda za a taimakawa ko tallafawa masu sana'a da sauran ma'aikatu da kamfanin ware da dai sauransu wanda za a kamar gasa ne haka wanda idan ka kammala daga bisani za a neme ku da ku yi abubuwan da kuka ce kuna yi a kamfanin naku wanda daga nan kuma sai a tallafa muku da kuɗi wanda zai inganta muku wannan sana'ar naku da dai sauransu to haka dai abin yake kamar yadda dai na bincika so amma ya danganta da kuma yanayin yadda za a iya samun bayanin daga wani wajen kasancewar ba wai direct daga bakinsu ne suka faɗi hakan ba amma shi irin wannan tsarin duk wanda ya riga da ya san shi saboda ba wannan bane na farko irin haka ne ya tabbata shi yasa muka samu tabbacin irin hakan za a yi amma komai ma zai iya kasancewa da haka dai shi yasa in ce yana da kyau in dai ka cike to ka tsaya ka cike komai na gaskiya wanda kake da shi saboda gudun samun matsala sannan kuma ya kasance ka wannan bidiyo har ƙarshe idan ba a turo maka da shi wannan saƙon ba shine to da farko dai link ɗin da zan ajiye wanda za a amfani da shi wannan ga waɗanda ba a turo musu saƙon ba idan an turo ma idan ba a turo ma idan ba kammala rajistar ba kawai dai ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har karshe domin akwai dabarar da za ka yi wanda ba tare da an turo maka wannan saƙon ba saboda wasu suna nan suna ta jira a turo maka sakon amma har yanzu ba a turo ba kuma sun jima da yi to idan ba a turo maka ba idan ka bi wannan hanyar kai tsaye za ka je ka kammala rajistar ba tare da an turo maka ba ba sai ka jira an turo maka sakon ba to kamar da yadda kuka sani link ɗin yana description idan mun ce description kamar nan da kuke gani wannan title ɗin sai ku danna yar wannan alamar ko kan title ɗin da kun danna za ku gana ce muku ga link din to wannan shine link ɗin misali a bidiyon kenan to idan kun shiga link ɗin za ku gan sorry za ku gan kamar haka wannan shine link din to zan ajiye muku shi a description kamar yadda nuna muku to da kun shiga cikin link ɗin kamar yadda kuke gani haka sai ku danna kansa idan kun danna kansa sai ku shiga zai kawo ku browser wayar taku wato kan browser kenan zai kawo ku browser da kuke amfani da ita to kuna shiga zai buɗe muku kamar haka wanda idan an turo ma saƙon ta email dama idan ka ga step 1 nan zai fara nuno ma sai ka sa email da password to sanin kanku ne a farkon lokacin da aka yi register ba su nema a sa password ba kawai email ake sa sai sauran bayanai to da haka idan ka zo nan yanzu sai ka sa email email ka za ka sa wanda ka yi rijistar da shi misali bari mu sa wannan email ɗin wanda ka yi rijistar da shi shi za ka sanya a wajen to bayan ka sa email to sai password password na kowa da kowa password ɗin ne farko temporary password suke badawa wato kowa duk kowa duk wanda ya rijista idan sun turo mana saƙon idan ba su turo ba to wannan dai password ɗin da zan sa shine password da suke bada password ɗin shine kamar haka yanda kuke gani b2 kuna ganin da yanda nke sa sai mc sai 2021 kowa haka ne password sa amma kuma daga ciki sun bada damar a canja amma farko idan zaka shiga wannan hanyar zaka bi ka shiga idan ka sa gmail ɗin naka nan wajen password sai ka sa b2 da manyan baki ka rubuta b sai 2 sai mc a haɗe sai kuma ka sa 2021 kamar yadda kuka gana shiga to bayan ka haka sai kai login kana login zai buɗe to a ciki zai baka damar da zaka canja email address a yi password din naka sai ka canja zuwa wanda kake so kasancewar wannan password ne suka ba kowa da kowa da shi zai amfani ya shigo wanda da ya shigo kuma anan zai samu damar da zai canja password din da haka yanzu da kun shigo da ka shigo ka sa email ɗinka wani link da na ajiye idan kun shiga sai ku sa email sai kuma ku sa wannan password din na ga muku password din kowa da kowa wannan shine dabarar aka yi login shi dabarar da muka gano din kuka aka yi login aka shigo bayan an shigo sai amfani da password din saboda password din kowa iri ɗaya ne shi yasa kun ga zai bada dama ya login kai ka cikin profile ɗinka wanda anan kuma sai ka canza password din zuwa wanda kake so to bayan ka sa nan gmail ɗin naka nan ka sa password b2mc2021 sai ka danna login bayan ka danna login sai ka dan jira kaɗan to da ka jira kun ga gashi kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe gashi nan kamar yadda kuke gani ya buɗe shafin kowa idan yayi yi insha Allah zai ga ya buɗe to abin da za ka yi sai ka taho kamar yadda kuke gani kamar yadda bidiyo na baya nuna muku yadda za ku yi waɗannan abubuwan wato yadda za ku suke nan na riga da na nuna a video na baya wanda idan kai baka yi wancan ba kasancewar baka samu kayi login na account ɗin ba saboda ba su turo ba to bayan ka kalli yadda in yi sai koma ka ga wancan bidiyo na baya domin ka ga inda muka bi muka cike nan to zan sake da maimaita bayanin nan shine sai ka ɗora profile ɗinka wato hotonka sai kuma nan ka yi tik a nan nan sai ka zaɓi ƙasarka kamar yadda na nuna da sauransu yawa to nan shine wurin change password sai ka canza password ɗinka zuwa wanda kake so amma tsohon password shine b2mc2021 shine password ɗin kenan sai ka shiga da ka shiga kamar haka idan ka shigo to ga hinan inda zai ce ma old password sai ka sa wannan b2 ɗin kamar yadda kuke gani haka kamar yadda sa a farko b2 sai mc sai 2021 amma da manyan baɗi to ban ka sa nan sai ka sa password ɗin wanda kake so nan sai ka maimaita wanda kake so sai ka danna nan kana danna shikenan ka canza password yanzu idan ka dawo da sabon password din za ka yi amfani to ban ka kammala shi wannan cike wannan wajen sorry bari na yi baya nan wajen canza password na shiga bayan kun canja sai ku zo kuma ka cike nan kamar yadda dai na nuna a wancan bidiyon wannan idan kana da wannan link id din nan idan kana da shi sai ka sa idan baka da shi sai ka tsallake sai facebook profile idan kana da facebook profile url sai ka yi wasu suna idan baka da kawai ka tsallake amma idan kai rubutu normal ba zai wuce dole sai ka sa URL na Facebook shi URL na Facebook shine kamar haka shine URL na Facebook kamar haka to shine URL na Facebook wajen da in slash ne ka sa sunan account din naka na facebook misali to haka ne url na facebook abin da suke nufin kenan nan kuma website ɗinka amma idan ba ka baka wannan ba kai za ka iya tsallake ba ka sa facebook ba ma so sai nan wurin sai ka zaɓi mass challenge nigeria nan kenan sai ka zaɓa da shi da wannan to bayan nan sai ka yi ƙasa sai ka yi save to da ka yi save sai kuma ka dawo kasancewar wannan ba profile ina bane shi yasa ba zan cike complete ba shi sai ku ga bidiyo na baya wanda na da. ciki wani amma dai na nuna komai yadda ake yi bayan kayi sai ka danna save kana danna save za ka ga sake dawo da kai shafin amma kuma hoto da komai ya ɗoru to sai kuma ka taɓa nan inda aka rubuta apply sai ka danna nan wurin bayan ka danna sai ka zo to nan wurin ga nan startup startup name wato sunan kamfanin naka idan kana da shi kenan dan baka da shi zaka sa sunan ma'aikata ko sana'ar taka dai sai nan wurin primary industry sai ka shiga sai ka zaɓi ɗaya daga cikin wa'annan wanda idan ka zaɓa a nan ne zai baka categories na sana'ar naka wanda ka zaɓa a nan misali yanzu idan ka shiga bayan ka shiga nan ya danganta da yanayin sana'ar da kake misali ka zaɓi wannan to idan ka shigo nan a nan za ka ga sun baka sunayen abubuwan da suka danganci sana'ar naka misali gashi nan agriculture sai art and uh, design abin da ya danganci sana'ar da kasa za ka zaɓa har guda biyar ake zaɓa ga nan suka ce mai salon up to five amma ko ɗaya ma ka zaɓa ka iya wucewa wanda dai ya danganta da wanda ya danganci sana'ar naka so sai nan sai ka sa kwanan watan lokacin da ka fara kasuwancin naka kwanan watan sa sannan sai nan wurin sai ka sa logo na tambari na kasuwancin naka ko shagon naka ko kamfanin naka dai ko ma dai mene in kuma kai kanka ne ma sai ka sa hotonka kawai anan nan idan ka sa shine sai ya bayyana anan yawwa sai ka iyo ƙasa to sai nan wannan wurin shine za ka rubuta abin da kake dangane da kasuwancin naka ko sanata ko kamfanin naka yawwa nan kuma shine za ka yi rubutu akan bayani akan ka bayani mai tsayi akan kasuwancin naka kalmomi kamar ɗari biyar za ka iya yi amma ko kaɗan ma kai ba matsala kar da ya wuce ɗari biyar shine za sa za ka sa misali sunan sunan garinku sunan jiharku garinku unguwarku layin da kake na sana'ar sai haka abin da kake yi misali garinku jigawa hadeja unguwar maidu layi kaza misali kasa sai kasa kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza a wajen sana'ar shine ya kai bayani nan kuma shine abin da suka ce upload your one to three minute video shi ko bidiyo da ya danganci shi wannan sana'ar naka wato link misali za ka iya zuwa youtube ka yi sacin akan abin da ya danganci sana'ar taka idan ka yi sacin za ka ga bidiyon to ka ɗauko link ɗin sai ka zo ka posta shi anan idan rubutu ne baya karɓa amma idan ka ga wannan zai baka wahala to za ka iya tsallake shi domin ko ka tsallake shi ba za su ce ma wani kawai ba amma idan zai baka wahala kawai za ka shiga ne ka yi sacin na wani abin da ya danganci sana'ar naka sai ka ɗauko link ɗin sai ka zo ka sa shi link kamar yadda na faɗa muku shine url url kuma yana farawa da kamar haka ne misali https slash misali za ka iya sa haka ma youtube.com slash sai ka sa sunan kamfanin naka in kai haka ma ya wadatar normal ne ba wani matsala sai nan sai ka zaɓi ƙasarka nan sai ka zaɓi jiharka nan garin ku nan postal code postal code ne wasu lambobi wanda kowace unguwa suna da nasa kowane gari da kowane unguwa suna da nasa postal code din to sai ka sa lambobi ne guda shida idan baka san naku ba za ka iya zuwa google ka rubuta sunan unguwar ku bayan ka rubuta sai ka rubuta misali unguwa kaza postal code misali sunan garin mu haɗe sa haɗe da postal code to za su bani postal code na haɗe da ga unguwannin da suke haɗe da yan duban unguwar ko kuma kai tsaye ka rubuta sunan unguwar ku misali unguwar du postal code to za su ban postal code na unguwar du lambobi guda shida sai in kwafi in sai in zo in sa shi a nan yawwa sai nan email address na shi ɓangaren business naka don shi business naka ba shi da wani permanent email wanda ake tuntuɓar ka da shi za ka iya sanya naka sai website idan kana da shi na shi kamfanin naka ko sana'ata ka idan baka da shi ma ka iya tsallakewa sai twitter sai facebook da dai sauransu to bayan kayi nan sai ka danna nan inda ka rubuta a understand nan sai ka danna nan ka yi save to da ka yi save shikenan ka kammala kamar yadda nuna a wancan bidiyo na farko to bayan wannan kuma sai a jira abin da zai kara bayyana a gaba to abin da muka sake ganowa shine bayan wannan akwai kuma abin da za a sake cikewa so yanzu bari na shiga idan ya bude duk da cewa na riga da na wuce wajen a lokacin da na yi a matsayin gwadi kuma har na wuce da in kokarin dawa baya ba su bani dama ba amma yanzu zan sake dubawa idan aka yi nan dama na ce muku a lokacin da na ce muku shi kenan amma kuma daga ƙarshe na ce za ta iya yiwa a sake su sake fitar da wani abin ko wani abin da za a ƙarasa cikewa to bayan an yi sabin nan dai shi kenan sai kai ku wajen da nuna muku a wancan bidiyon ƙarshen bidiyon kenan to daga nan ashe akwai wani abin kuma da za a sake cikewa wanda shi ma wani cike cike ne amma dai ba shi da wani wahala so na yi ƙoƙari na yi bidiyo to a lokacin na yi kamar gwadi ne haka ne sai kuma na riga da na wuce wajen amma yanzu zan sake komawa ga waɗanda suka cike na baya suka kammala wannan wajen da kuma waɗanda suka kalli wannan na yanzu su suka kammala duk baki ɗaya sai mu tafi wancan sai a ƙarasa wancan kun ga kenan da wanda suka cike wancan da wanda suka cike wannan akwai wani sauran cikewan sai a koma a sake cikewa da haka yanzu zan shiga wajen sai ku gani zan ɗora profile nawa yawwa to yanzu da wanda suka cike wancan na baya wanda idan ba manta ba anan na tsaya ƙarshen bidiyon na ce muku anan amma idan akwai wani abin da ya da ya sake bayyana zan sake nuna muku domin a ci gaba da sake cikewa in yi haka to idan ka cike wancan dama anan ka tsaya nan shi ne ƙarshe inda nuna muku sannan kuma idan yanzu ka cike shi ma dai nan bayan ka shiga inda na nuna muku yanzu a baya ka je ka yi submit save and submit to zai zai kawo ka nan wurin wanda idan ya kawo ka nan akwai zaɓi guda uku ko biyu wanda ni na gaya muku na riga da na cike kun ga wannan shine na farko an riga da an cike shi wannan shine na biyu shi ma gashi nan ranar sha tara ga wata jiya kenan suka nuna na cike sannan sai wannan to idan kuka dawo nan akwai wannan shine wanda za ku shiga wannan idan kun shiga zai nuna muku kamar nan edit application sai ku danna so nan shi na riga da na cike na suke yanzu babu dama in sake ciki sai dai kawai idan danna domin ku ga irin tambayoyin da suke yi idan kun shigo kun ga irin tambayoyin da suke na shi nan wannan shi ne sai ku duba ku gani tambayoyin duka sun danganci abin da kuka cike sai ku ba su amsa sai ku yi da ƙarshe wajen rubutu sai ku yi da karshe sai ku yi submit sai ku yi save and submit shi ne to amma wannan ba sai cike shi ba shi wancan dai shi ne kuma shi wannan dai za ku iya cike shi in kuna so to misali kamar wajen kamar wannan yake ba wannan ba wannan in kun lura ban cike ba shi wannan za ku gan shi shi nan wannan 2021 mc mx sai rutan nan to shi ne sai ku shiga da kun shiga kamar haka misali in ya buɗe za ku ga ya kawo ku shafi kamar haka amma kafin nan zai nuna muku wani waje inda zai sai kamar za ku sanya wani kuɗi ne ko wani abin to ku duba da ƙasa ko wani koren rubutu da aka rubuta start application ko start submitting ne dai so idan kun shiga daga nan kuma sai ya buɗe muku shafi kamar haka wanda anan anan ne za ku yi cike-cike kuma sauran sai ku karanta dukkan abubuwan dukkan tambayoyin da suka yi sai ku cike kowane tambaya da kuka gani sai ku cike wajen rubutu sai ku yi rubutu bayan kun gama ƙarshe sai ku zo ƙarshe nan za ga inda aka rubuta submit application sai ku submitin application to shine fa aka kammala cikewar shine kun kammala cikewar sai kuma a tsaya a jira ko a saurara nan da lokacin da za su sake fidda wata sanarwa cike-ciken gaskiya dai yana da wahala sosai yana da ɗaukar lokaci ga kuma abubuwan da zalle a fahimce su ba kasancewar farkon cikewa ne ta haka ni dai shawarar da nke sake bayarwa shine duk wanda ya gagara cikewa ko kuma yake ganin yana da ƙarancin fahimta akan abin to kai tsaye tafi kafe mafi kusa da shi kasancewar su aikinsu ne sun riga da sun san hanyoyin da ake cikewa mai bima sun ciccike mutane da dama kaga saboda kar ka je ka cike wani abin da ba daidai ba kuma daga ƙarshe kaga a zo ba a yi nasara ba ko wani abin to sai a je a biya sai a cike sai a cike maka shi cikin sauƙi idan kuma ka ka fahimci komai to za ka iya cikewa so ƙarshen wannan bidiyo kenan da fatan an fahimci wannan bidiyo kuma ina fatan an yi haƙuri kasancewar wannan bidiyo ya yi tsayi an yi haƙuri an kalla tun daga farko har ƙarshe Allah Ubangiji ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace